yana maganin kowanne irin ciwo na gaɓoɓi wanda kuke ce masa arthritis tana maganin ciwon gout yan uwa garin wannan abar yana magance kowanne irin ciwo na gadon baya ko na ɓargo a kudunta masana ilimin phytochemical studies phytochemical studies masana ilimi na tsirrai na chemical compound yan uwa wannan ita ce borosis itopum kamar yadda kuka gani ita ce bahaushe yake ce mata giginya ‘ya'yan giginya kenan ‘yan uwa ku biyo mu zuwa ƙarshen bayani na zan nuna muku yadda ake haɗa ta take maganin ciwo na uric acid wanda haka kawai zaka wayi gari ka ka tana maka ciwo ko ta nema zafi zafi ko kuma ka ji cinye ka nan tana ɗaurewa ko ka ji joint naka nan yana kumbura ko yana zafi ko ba ka iya tafiya kai yanzu ma sai ka ga yarinya yar shekara 25 nan ya ki takuwa joint joint nan gurin a wajen masana ilimin phytochemical studies suka ce tana maganin duk wani ciwo na cikin bargo na cikin kashi na cikin jini yan uwa dan Allah ku jaraba da kanku za ku shan mamaki ba sai kun zo gurin mu ba ku hada da kanku ba sai kun zo gurin mu ba za ku ga yanda na gaya mu. a wajen masana kimiyya tsirrai da magungunansu suka ce tana maganin skin problems kowanne iri joint pain ma'ana ciwo na gaɓoɓi kowanne iri antioxidant compound ce a cikinta akwai vitamin a vitamin c vitamin e kuma har ila yau tana maganin calcium karfin kashi kenan magnesium iron potassium fiber for cholesterol duka a cikinta fa kai giginya suka ce anti-inflammation ce shi ku anti-inflammation yana kare mutum daga kamuwa daga kowane irin infection kai tana maganin kansa anti-diabetic ce kai tana da magunguna da yawa gigin yafi kenan abin da suke cewa borosius itofom kai wani babban malami na shaidi bajil gaidawi ya ce tana maganin wuta idan an kone ana sawa a jiki